wuce ya ba ko ba da wani abu saboda tana kiyaye kar ki fita in kika fita akan matsayin auren ki yana fita sai ta daga kafa ta ga shegen yawo a wurin mutum ya ce yawo ko kaka bai kai ta yawo cakwan cakwan cakwan cakwan yau tana can gobe cakwan cakwan cakwan yau tana nan yawo ba kya zama sai ka ce tasiri ba daidai ba wannan wata da yawon ta take kashe aurenta mata ta uku take cewa zauji al-ashannaq in amtik Utallak, wa in astuk uh, askut Uallak. ita kuma wannan mata ta ce wani ai miji na mutum ne wanda yake al-ashannaq in an ce al-ashannaq a larabci ana nufin sayyi'ul khuluq bai da kirki halinsa ba mai kyau ba ne in amtik utallaq ina masa magana wallahi sai sake ne kun san wala mata ya kuya yana mata ki sani akwai mijin da yana da yawan saki ni za ki gaya magana na saki? ki shi kawai solution a su saki kawai saki saki saki saki idan allah ya da ki da miji mai yawan saki to ki daina zama ma kusa da shi sannan ya zo rubuta miki takarda ya sallame ki zo kina ta jararama da rantoyi karshe ne abu ya kare ba ba ya za ki dawo kina to ko sai a bakin ko ki dawo ki kama fara fara. ko ki zo ki kama wanki da kuka da yaya ku yi taka tsantsan shi za aka ce in za ki auri mutum ki caje shi ki caje shi ki san halinsa ki san ɗabi'arsa maza masu ɗabi'ar yawan sake mata ba daidai ba ne ka tuna kai ma za ka haifi a mace ko Allah ya jarabe ka da tarin yaya ba ba abu mai ciwo mai gida ya dawo ya tarar da yarsa a sake ta ba abu mai zafi mutum ya dawo ya tarar da yarsa yau ba ta ya mutu ku zo kuna rumban ɗari da kai da ya taɓa zama ko wata ɗaya ba maka yaya uku hudu biyar kullum kuna da kishi da su a cikin ba ba dai kafin ka fara ita ne biki da da zo da ya'ya marasa ke da ya'ya saboda ne ta yi karo karo a wannan cewa ne na ƙarshe a wajen alheri ba kalmar ɗin sunan gari ne makka a gari ne a ainihin wato a a a a a a a a a suke a a a a a a a ne a ya a a a a a a a a a a a a zafi ba kuma a a a a sannan a ba mutum ne mai sanyi ba sannan a wajen rayuwa da shi babu tsananin tsoro baya firgitar da ni baya bani tsoro ba na tsoron su cancan sannan ko gaskiya ba ne can fada sannan kuma ba mutum ne mai sanyi can ba to abin aibu shi ne mai mugun faɗa akwai mafadaci wallahi akwai mijin da citta da barkono ba su shi zafi ba akwai wanda ba wallahi da ya dawo gida gudu a gida yana kamo hanyar gida a firgici ake a turace sai ku ji ana kuma da baban moni ya dawo da ya shigo zai kama bal da kwaduka ya buge wannan ya buge wannan ya rankwashi wannan yaron ya kama duka kai dan abu ka zanki abu wanda da ashe yake shigo gidansa a kyan ya ya dora ashe a uzu billahi mai gida yana dora ashe a gidansa makarantar ashe a gidansa ne akwai wanda kuma saboda zabar sakacinsa yara ɗin tara suna faɗa wallahi ba zai iya raba su akwai mijin da aka ce ya dawo ya tarar da matansa kishiyoyi suna faɗa yana zuwa sai da nemi bari da sai ce kudan ba ta wuri wuce yawa kuna ta abin da ko ya ce to Allah ba ta sa ya ce ni dai na tafi tunaka ya ce wance mai girki in kin gama kun gama da kuwa ki kawo abinci na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ya kai ba ka iya raba su ya ce ai ya ga dan mata wani suna faɗa ka je raba su wacce ka kama ta sai ce a ni za ka rike wato a jike ni wato ni ba ka so ko ka rike ni tana ta duka to sai zama bala'i to shi yasa yake kyale su su da ku wai a ce akwai matan da an doke doke suke a gida na ba yi doke doke saboda kun ci indomi kun goshi ba ido ke doke saboda kun ci masara kun goshi ba ido ke doke saboda akwai abinci a su akwai waɗanda wallahi sun wayi gari ko ko kunu da za su sa a bakin su na karyawa babu yaushe wannan za ta wuce doke doke shi yasa wani lokacin gata in yi yawa a mata shi yasa suke faɗa talauci idan ya yawa sai ga kowa ta shiga hayyacinta ta kanta ma take da abin da za ta ciyar da yayanta iyaye na maza ku ji tsoron Allah kada ku zama to masu zafi kamar barkono sannan kada ku zama masu laushi kamar fulawa ko da yake an ce yanzu mata sun fi son miji mai laushi wancan ka Allah ya taimake ki wancan da ni Allah ya baki irin da da ni Allah ya ba irin mijinki ai da na mu shi baya iya magana duk abin da ta faɗa sai ce to ta yi rashin gaskiya ya ce to ta yi alheri ya ce to ta yi shari ma ya ce to ba abin da ya zaɓe shi komai kawai to abinsa to wannan na gaya miki don kin samu miji mai irin wannan ɗabi'ar ta tallahi ba wai abin yabo ne da za ka zo ki ce aiki kin more kin samu miji mai sauƙi shi Allah gyara mana mace ta biyar ta ce zauji inda kala fabik wa in kharaja asid wala ya yasalu amma ahid ita fi wannan tana ba da labari ne akan mijinta cewa lallai wannan mijin na ta jarumci yana da ta kamar da su ta sannan kuma kinaya ne na cewa yana kula da ita a janibin auratayya baya sakaci baya barin ta cikin bukata irin ta yamu wa zalika illa li shid da shiddati hobbi laha saboda yana tsananin kaunarta yana santa na akwai mazajen da suke suna tozartar da matansu suna wulakantar da matansu akwai mazajen da ba su da lokacin matansu akwai matar da ta zo ta same ni tana mun fatawa ta ce yau malam tsakanina da mai gida na alaƙa ta yi shekara hudu na ce tafiya ya ce cewa bayi da lafiya ta ce lafiya su bari me ya faru ta ce bayi da ra'ayi na ne bai sake ki ba ta ce wallahi bai sake ki ba muna da ya shekara hudu ta ce malam idan na ce maka ya hana ni ci ko ya hana ni sha na masa gare ba malam ina su suturu mai zama su tsada kayan sa wannan shi ina da wurin gawa mai kyau ga yanzu ma da kaga kulli a hannuna na mota ce mai tsada duk inda zan je ina zuwa ba da wani amma ba da alaƙa aure ta da shi na zo ne in yi maka fatawa a tambaye ka auren mutum na akwai shi ko ba Allahu akbar Allah saboda an gaya mata cewa ai in mijinta ya kaurace mata lokacin kaza to babu yanzu ashe akwai mazajen da suke kawar cewa su haka na akwai wani nan luwaɗi ne shi bai da lokacinta shi maza yake nema idan Allah ya jarrabe beki da miji mai neman maza ki shiga uku yasa ni ba na ganin laifin mace wacce take sa ido akan mijinta ina ya je ina ya dawo ai kwarai da gaske in ya dade bai dawo ba na da a lafiya kalmar shi za ka dawo ne kana ina musamman idan akwai tuhuma ko akwai tunanin watakila a iya mazaje a irin wannan zamani yar makota ya gurin kwaci ya makota ya je kira ta ya shiga gidan matarsa da ya je yana barna yana lalata da ita tsautsayi Allah ka rufa mana asiri duk abin da mutum yake yi da rashin gaskiya wallahi wata rana sai ya bayyana yaya aka wannan mata ta tafi asibiti ashe ta manto kati bayan minti talatin sai ta dawo ta zo ta tarar da kofar gida a gargade gab gab gab gab gab baban homi baban binta baban hindu bude ya zo bakin kofa yana inna lillahi inna kuma ya rike tana ciki ku duba halinci da yaudara da ake wa mata a wannan zamanin wallahi wannan kan nawa yana da labarai da yawa na halinci da ake wa iyaye mata a gidajen su mace ta zauna mai addini muta'ajjiba mutahashima mai kamewa mai mutunci amma mijinta yana cin amana yana zuwa yana alaka da matan banza da kofa yace me ya dawo da ke ta ce wata irin tambaya ne ni da gida na kana mai da ni mantuwa na yi kati zan dauka ya ce ba zan dauko miki ta ce a bude? wallahi cikin ce ba ta cewa akwai wani a gidan nan me yasa ba za ka buɗe ba ya ce a yana kika ajiye ta ce yana yana can a sama a ɗaki na a sama daidai yana ta ce ba za ku gane inda na ajiye ba buɗe buɗe ya ce zan dauko miki ya je ya buga ya buga ya buga ya buga bai samu kati ya dawo ya ce da Allah ki tafi ta ce to ya zan je asibiti ba asiri ya tono ta ce ka bude mun yanki budewa in gaya miki ta tuna da tuwon dawa da na masara da take ce ta ja baya baya ta samu kofar nan da gwiwar ta tattake ta sai ta balla kofa tana fada ta shiga cikin gidan ta tarar da shi daga shi sai babban riga a jikinsa turaba abun bakin ciki labarin iyayena mata bai da daɗi tana shiga ɗakin tana ɗaga labarin su tarar da shi yariyar yi a kwanci a kan gadon ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya isa baba wacce ka cuce ni Allah ya isa yaudarar da za a yi min kenan ce malam na je na ramu ta ban sani ko me ake ce ta bariya da wannan wani abin da ka ko da mu ko ku iya samu matsalar ku kenan ba samu ne ta bariya ka san ta bariya ko abin da ka ta ce na ta bari yadda na cewa zan fara buga a ciki ita zan buge in rushe ta ko kuma gida zan buge ashe akwai masu yau da mata akwai wanda zai ce miki ya tafi abuja ya tafi kano ya tafi kaduna ya tafi kaza wallahi yana gari yana nan a wani gidansa gra ya ɗauko matan banza akwai waɗanda suke neman tsawayen ɗayansu don wulakanci su wajibi ne ku ji tsoron allah ku kame kuma ku san mazajen da za ku aura kuma Allah ya sa mazan da suke da irin waɗannan ɗabi'a suna jina wallahi cin amana ne akwai mai ido zuwa yana dauke dauken matan nan wata rana ya je wani gari sun ɗauko mata da abokanansa da ƴan uwansa ana zuwa ana ɗaɗɗauko musu mata da aka kawo masa sai aka kawo musu ƴarsa ƴan tasa makaranta take yi a wata jami'a ashe ita ma tana fita gudu ba ne ba ta san wa za a kawo mata ba yana zuwa sai ganta sai mashe da kuka sai ce daga yau ya daina harkar nan ya tozarta ya wulakanta ashe babu daɗi kake da yayan wasu to Allah kiyaye halin so ya kamata ya fi iyaye na mata bibiyar mazajen mu san halin da suke ciki ta hanyar ladabi da biyayya wannan ba laifi ba ne. sa ido na wulakanci sa ido na tuhuma shine ba a so mace ta shida take cewa زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولد الكف ليعلم البث waccan ما ta biyar ta yi bayani akan mai gidanta yana kula da ta na auratayya sannan mai gidanta jarumi sannan kuma ta faɗa cewa yana da wata ɗabi'a wanda na wata bayi bayani a kai ba shi baya tambayan abin da ya tafi ya bari kamar ba mutum ne mai tambayan canji ba akwai wanda idan ya baki ɗari biyar a ji a yi tafanan naira ɗari uku da hamsin ba saura ɗari da hamsin ba wallahi yana dawa zai ce wancan ina ɗari da hamsin ina akwai wanda zai baki ɗari biyu ki zai ki sai naira ɗari da hamsin wannan naira hamsin in insha Allah ta'ala idan ya zo sai fa ya bincike ta ina take akwai wanda ake rikici da a akan canji wallahi ba zan yadda ba za ki cuce ni ba ni wallahi sai kin biya ni naira hamsin ina ko matarsa ce ta wuri mazan wannan karshen zamani kenan mutuwa ta ta ce malam mazan wannan zamani ya za a yi da su mazan da ake rikici da su akan canjin jamani baya iya hakuri ya yi sacrifice ya bar miki naira ɗari biyu me za a yi waɗannan mutane sai a hakuri sun haɗu da matan zamani su ma masu sace kuɗin jamani masu zuwa suna shiga a dashe da kuɗin jamani na miji ko ba haka bane ba ba kuna ɗan sacewa ba daidai gwargwado a baki ɗari biyar a yi cefa ne ki je ki shiga a dashen naira ɗari biyu da musu ki rinka dafa wa yara shinkafa da mai sauran ki basu cikin wahala to amma mata dai su sun fi son mijin da baya tambayar canji wannan mata take cewa labarin mijinta wato mutum ne wanda yake mai yawan cin abinci kin san Allah ya rabe ki da mai ɗauka da yawa to kullum kin zuba abinci bai ishe shi ba ta ce wato mutum ne mai yawanci sannan idan ya zo shan abin sha sai ya kara da shi karkab sannan kuma mutum ne wanda yake idan ya zo bacci har bacci sai da zama labari yana kwanciya ne ta bangare guda daya an gane ko wato yana da dabara in ya zo sai kwanta bangare guda daya baya kula matar sai ya ga shin ta damu da shi za ta neme shi ko ba za ta neme shi ba so wannan yana nuna mana ita ma ta zargi mijinta akan ainihin wato halinsa da ɗabi'arsa sannan yana da wani irin hali baya tambayar matarsa idan ba ta da lafiya wala yuridu kaffal ya'lam albas idan mace ta yi rashin lafiya baya zuwa ya daga hannunsa ya daga labulanta ya ce wance yaya jiki kuna lafiya Allah ya baki lafiya irin wancan gogon naki ne wanda ko asibiti baya kai matarsa ashe idan kina tare da ni yaki kuwa wannan yana nuna mana daga cikin hali da ɗabi'ar su mazajenmu suna da irin wannan halaye aibu ne yawancin abinci gaskiya ka ci kaɗan allah ya sa albarka ka wadatu da ɗan abin da allah ubangiji ya bayar idan ka zama mai ci da yawa to kullum za a rika rikici da kai yara ba su koshi ba kai kullum sai ka koshi sannan ta zargi mijinta cewa baya tambayar halin matarsa idan ba ta da lafiya eh lallai akwai mijin da wallahi tallahi rashin lafiyarsa shine rashin lafiya a gidan ku amma da za ki kwana nawa ba zai taɓa zuwa ya buɗe baki ya ce miki yaya jiki ba baya tambaya ya jiki amma shi idan bai da lafiya hankalin ki a tashe ba za ki iya bacci ba saboda ba shi da lafiya kina cikin damuwa kina bibiyar halinsa amma shi wallahi da zai taɓa zuwa ya buɗe baki ya ce miki wacce ya jiki Allah ya baki lafiya ba baya yi ba halinsa ba ne kin ga wannan illa ce ba karamar illa ba Allah ya gyara mu halin mace ta bakwai tana ba da labarin mijinta tana cewa zauji a yaya ruwan yaya ka kullu da illa guda shajjaki a fallaki a jama'a kullallaki ita kuma wannan take cewa wato mijinta mutum ne wanda yake bataccen mutum mai mummunan dabi'a shine a yaya au yaya wasu malamai suka ce a yana da rauni ne na zamantakewar aure baya iya gamsar da matarsa ma'ana mutum ne ba cikakken namiji ba matarsa baya iya wadatar da ita bukata ta aure ta ce tabaka larabci in an ce tabaka ana kan mutum wawa ta ce mutum ne wawa irin ya mutane ne ta wannan kan fiya kuri allah ya haɗa ta da irin gadojin nan ne ko mutumin da yake magana baya iya a cikin abokanansa baya iya magana yaransa idan sun yi laifi ba zai iya kiran su yi adireshin ɗinsu ya yi adireshin ɗinsu ya musu fada ce ku daina kaza daina kaza ba a iya mijina mai rauni ne kuma ga shagen duka ga yawan ƙorafi kullu da yin hudu wato shi duk wani aibu da ka sani yana tattare shi shi ne kullu da ya karya miki kashi idan ya goge ki a kanki sai ya fasa miki kai sannan kuma ga kora daga gida yanzu sai kore ki daga gida ki tab gidan ku akwai wanda idan kin mai laifi sai ci ana kayan ki ne gidan ki sha ruwa ba na san gani ki wacce ka dawo da kasuwar tare da ke tunda ba gidan abu zan ki bane ba ya hada miki da nakiya ta sha wulakanci kowane gari in kin ya dawo ya tarar da ke gama zagin ke ce ashe baki da mutunci baki da zuciya baki da zuciya na ce ki bar gidan nan ba ki bar gidan nan ba to wannan hali ne daga cikin halin mazajen akwai irin waɗannan mazaje ko babu akwai su masu tarihi to matar da Allah ya jarabe ta da miji mai irin wannan hali sai ta zama mai hakuri ta zama mai kau da kai aka ce wai in ka san mutum sai ka sha maganin zama da shi idan mai yawan faɗa ne ko yana kama sa sai ka ce ubangiji Allah ya kunci zuciyarka ya gama abin da zai yi in konewa zai yi ya gama konewa yana gama sai ki kama ruwan sai ki ce Allah maka albarka kai hakuri ka san mun wata sai hakuri shi ke an kin gama ne wani ya ce ka aini matata ta gama ne in yi gobara in yi faɗa in yi duk abin da zai yi kamar na kone gidan nan saboda wallahi amma wallahi kamata a maimaita wannan abu ai bacin ranka ai tashin hankali ne a wajen ya ce duk zafin da ne kawai sai ne kamar ba baka ruwan sanyi Allah ya sa za ki iya yi haka ba wai ke ma ya yi zafi kin zafi ba ki gane in zafi ya haɗu da zafi wuta yake ba ba in dai mijinki zai zo yana ta bala'i a gida ke ma ki bala'i ki tashi ki miƙe ki da ki teburi ki ɗauki cokali ki karya ki ce wallahi za a san abin da za a yi a gidan nan ai ni ba kai wanka bane ni ai ba yar abu kaza bane ya za ka zo kana mun wulakanci kana cin mutunci na an ce maka ni kaza ne ka dube ka ga kana wulakantaccen mutum kai yanzu ban da ladura ba me zai kai ne zuwa aure ka wallahi abin da da ta ce wallahi malam idan mai gidana ya dawo idan ya cire kayansa duk inda ya cire kayansa wurin da zai zo ba ai kare da gaske yadda ka san daddawa ka daka haka ji a wurin zaka ji yana sai dai ka ji wurin nan yana gum gum yana tashi amami saboda ga datti ga gumi ga wasifa duk jarabar da ke dan Allah ba kunya mijin ke shiga cikin mutane ana jin wata ta bakin sa ba zai gano ba saboda ba da tsafta ya sha taba ya sha baya ya ci kuka ya ci kubewa ya ci wake ya ci ganye ya ci rogale ya ci kaza komai ya diba amma ba da suwat baya ciran itace ko ya wata shi haka take haƙuri da masu cin goro Allah ya saka da alkhairi ya ɗebo goro ya ci ya yaba a baki jaga-jaga idan ya zo yana hira da mutane ana magana sai a ce na ana haka saboda kada masifa ta zo ta shafi mutane wallahi to yanzu wannan baiwa Allah ke tunani ya ba ta take rayuwa yar uwata akwai mutumin da idan ya yi sujjada a masallaci ya yi amma gaba ɗaya sabon ba ga yadda kika humus haka bakin sai ki yake baki ashe ke ya kamata ki tarbiyyantar da mai gidanki ki sama masa asuwaki mai kyau ki sama masa brush mai kyau kai mata da kullum rikici take da mai gidanki don Allah ku dan goge baki ga makilin ka dan goge ki bayan ku sai ki na akwai wanda idan yayi atishawa wallahi sai kin fesa room pressure nafila din nan in dai zabla a tunawa kan da yadda kika samu wato ne ta gaskiya da daɗin ci amma a faɗa amma akwai mijinta wallahi ya fi ki a cikin sa akwai mijin da kansa kamar ne zaman kansa riga kayan wankin sama wallahi shi suke wallahi ba ki taba jin doyi a cikin amma akwai mijin da wallahi yanzu mu nake gaya mu sai dai hakuri ana zama ne da shi zama hakuri so wannan bai wa wata tana yaban mijin ta yana da hali irin na tsafta ku tarbiyyantar da mazajen ku akan tsafta ina gaya ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsafta an rawaito cewa gumin annabi turare ne ga wasu gumi ya je gidan Ummu Salama ya zauna a gidanta ya kai wata ziyara bacci ya kama shi har kama shimfiɗa ta ɗebe wannan kuɗin ta zuba a cikin falla wallahi da shi take fefesawa wa kayanta da kayan mutane manzan Allah idan ya shiga gidan sai fito sai ya yi dan Allah mai gidan ke da aswaki dan Allah mai gidan ke amfani da gurin jama'a ko ba dan ke ma ki taimaka ya fita cikin mutane cikin ɗabi'a mai wannan ta tabbas kenan mace tattara tana ba da labari tana cewa halin mijinta ta ce zauji da fiye imani jari a azimun ramadi karibun baiti minan nadi wannan kinaya ne na cewa mijinta mutum ne babban mutum yana da kyakkyawan ta shi ne rajul imani dan dangi ne mai gidaya yana da asali yana da kima sannan kuma mijina dogon mutum ne kuma jarin mutum ne shine tawilun najadi ga jarantaka a lokacin ana tafiya yaki ta ce in ya dauki makami ya rike abin zai baki sha'awa sannan mijinta karimi ne adimin zamani a gidansa ana yawan samun toka da yawa saboda ana yawan tona tukunya ana dafa abinci ana ba wa mabukata abinci a gida na na kullum sai ya ce da mutane sannan gidansa kullum kullum ana zuwa ana karɓar shawara a wajensa wannan mata ta yi da mijinta da wannan kyakkyawan hali ma'ana mai gidanka mutum ne da ana karɓar shawara yana zuwa ana ba mutane shawarwari ki kokari ki auri miji wanda yake dan asali mai kima ba wanda ba san iyayensa ba yana da zuwa san iyayensa a san da mai gida yake amma mutum ya zo ya fado da ni ciya ne ina ba ma ke cewa ya yi maman ka ba ta mutu to ya

kin ga shi miji wanda yake mai taimako abu sha'awa ne ai amma Allah ya ga mu mata wannan zamani su suke hana a aikin alheri za ka ɗauki kaya za ka ba da sadaka matarka ta ce matarka tana yaƙar saboda za ka taimaki mahaifiyarka matarka tana kishi da mahaifiyarka matarka tana kishi da yarka matarka tana kishi da ke amarya da zaki tafi gidan miji kada ki yadda ki shiga wannan layi ba ruwanki da yan uwan mijinki idan zai dauki gidan gaba ɗaya ya ba su ba abin da ya dame ki zuba mai ido naki ne kallo kawai idan miji ya fahimci cewa zai yi wa mahaifiyarsa kyauta kina yi masa kina mata buru zai je ya gaya mata ya ce ajiya wa zai wacce mata sanki duk ranar da na zo zan ki abu kaza hanawa take so ba daidai bane wannan karki yadda zai ki karanta da wannan ɗabi'a zuga mijin ki kice kai ce mu masallaci zuga mijin kice ce taimaka wa ɗan uwansa da kallon ki da ɗan uwansa duka zuga mijin ki ya zama mutum mai yawan taimaka wa makota akwai matar da mai gidanta ya sayo nonon shinkafa yana raba makota ta hana ta boye mu gaskiya ya za a zo duk komai kai komai na ka baka da tattali haka al'amarin kai ke mu gane kar ki zama mutum mai irin wannan tabi'a dan ba hali ne mai kyau mace ta goma take cewa zauji maliku وما مالك خير من ذلك له ابن كثيرات المبارك هو مبارك قليلات المسارح اذا سمعنا صوت المزهر اي ان ان كنا قوالب وانما تاتكوما كتتي تقصد شادي تتي مدينا عايشين مالك سورة مدينا مالك هو كم سوى اي مالك اي مالك شيني خير الازواج اي باب مدينا kin ga wannan yabo take ta ce yana da ramuwa masu tarin yawa wato yana da tanadi mai yawa yana da arziki amma wallahi nan da nan idan ya yi baki sai ya a je a yanka ramuwa nan kawai mutum ne mai yawan ciyar da baki mai je mai dawo ta ce sa da sun ji motsi to kawai suna tunani walida sannan mutum ne wanda yake yana girmama ni yana mutunta ni ya same ni a cikin talauci cikin rayuwa ta awaki da tumaki amma ya idan na yi da abin sha sai na koshi yake karfi ba mutum ne wanda yake na mun ruwa kwata kwata sannan sai ta ce bayan ta gama wato bayani a kansa sai ta ce kun abizar akwai mahaifiyar abuzar mahaifiyar abuzar wato gidanta yalwataccen gida ne shine baitu ma fasa tana rayuwa cikin ni'ima tana rayuwa cikin wadata sannan ta yabe ta cewa mace ce mai taimakawa mace ce mai agazawa wannan yana nuna mana muhimmancin mutunta iyayen mata kada ki wulakanta baban miji kada ki rika zagin mahaifiyar mijinki kada mai gidanki kazalik wato annabi a cikin tarihin nan gaba daya namijin da ya cinye a labarin da aka bayar shine abu